ake kira London take kira sashen Hausa na BBC ke magana kan mita 16 da 19 da mita 25 da kuma tasoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu rari Awwal Ahmadjan yau ke fata kun wani lafiya cikin shirin wani karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Nijar, bakwai da rabi kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji shugaba Putin ya zargi kasashen yammacin duniya da kokarin tilasta duniya siyasar su da al'adunsu. Jami'an tsaron Iran sun sake buɗe wuta kan gungun masu zanga-zangar adawa da gwamnati. Ɗaya daga cikin manyan shaguna Abuja ya kasance a rufe a yau babban wato bayan gargaɗin Amurka da wasu kasashen yammaci na barazanar kai. tana yawan dai zuwa nan wajen abin da bai taɓa faruwa ba to da na zo yau sai na ga yanayin da nan waje an kulle yanayin wajen da a ah, sai da zo sai kawana din da take gaya min cewa ai ba ta da waya da ta kira ni To a Najeriya kungiyar likitoci ta shirya muhawara kan harkokin kula da lafiya ga 'yan takarar gwamnan jihar Kano. Mun kawai muna so dai su san matsalolin in kan mutum ka san matsala kaga an samu ci gaba za mu har hada in mutum ya zama gwamna za mu zo mu faɗa mai gashi abubuwan da muke gani sannan kuma ga abubuwan da aka tattauna a kansu hukumar lafiya ta duniya kuma ta gano cewa an samu karuwar yawan waɗanda cutar tarin fuka ta kashe da kuma waɗanda cutar ta kama lokacin annobar corona amma da farko ga Jabir Mustapha Sambo da cikakkun labaran duniya. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce duniya bata taɓa samun kanta cikin mawuyacin hali ba tun bayan yakin duniya na biyu kamar wannan karan. A jawabinsa Putin ya zargi kasashen yamma da kokarin tirsasawa duniya siyasa su da al'adunsu. Ya ci kasashen turai suna son kowa ya bi salon yadda suke gudanar da rayuwa ko yana so ko baya so wanda kuma hakan mulkin mallaka ne. putin ya ce su ne suka haddasa yakin da ke faruwa a ukraine kuma yana da yakina a ƙarshe amurka da ƙawayenta za su buƙaci su tattauna da rasha What Vladimir Putin calls his special military operation is already Wakilin BBC ya ce da Putin ya kira aiki na musamman da suke yi a Ukraine ya shiga wata na tara kuma ya sanar a yau cewa baya da na sani. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna cewa babu wata hanya da aka ɗauka wurin warware matsalar ɗumamar yanayi a faɗin duniya. rahoton ya ce kasashen duniya sun gaza cika alkawarin da suka ɗauka a yarjejeniyar sauyin yanayi da aka kulla a paris ta cewa za a rage ɗumama yanayi da kashe ɗaya da rabi na ma'aunin celsius rahoton ya ce 'yan tsirarun kasashe ne suka yi hubasa wurin rage yaduwar bakin hayaki kamar yadda suka alkawari a glasgow bara leaving the world on track for a temperature rise of up to 2.6 wakilar bbc ta ce hakan na nufin duniya za ta tsunduma wato dumamar yanayi da kusan kashi 2.6 a wannan karnin abin da zai kara haifar da tsananin zafi da ambaliya da kuma fari 'yan sanda a Canada na bincike kan rahoton da ke cewa China ta kafa caji ofisoshin 'yan sanda cikin sirri a kasar da take amfani da su don wato takurawa 'yan kasar ta mazauna kanadar sun zargi cewa ana amfani da wani gida da kuma shaguna a ɓoye don yin aikin sun ce da farko an kirkiri ofisoshin ne da sunan santocin taimakawa in cana da ke zaune can to amma daga baya aka rika amfani da su tirsasa wato wurin tirsasa tirsasawa china sa komawa gida sai dai ofisoshin wato ofishin jikadancin china da ke kanada ya karyata rahoton inda ya ce santocin ba su wani aiki wanda doka bata hana ba kuna shi waɗannan labarai ne daga nan sashen hausa na bbc jami'an tsaro a irin sun sake bude wuta cikin jama'a a wata rana ta gangamin wato kincinin gwamnati yan sandan sun harba wato sun yi harbi ga masu gangami a tehran a wurin da ake binne nika shakaramiya shekaru 16 nan wadda bidiyon ta ya nuna ta tana kone mayafi a watan satumba an gano gawar ta kwanaki goma kenan kuma ana zargin cewa tana cikin waɗanda ake nema ko a birnin mahabad da ke arewa maso yammacin iran an yi wata zanga-zangar bayan harbe wani matashi mai shekaru 35 we saw outraged protesters attacked government buildings. Wakilin BBC ya ce mun ga yadda masu suka harzuka suka afka gine-ginen gwamnati suna kunna masu wuta a ranar laraba ne aka gudanar da gangamin cika kwana arba'in da motar masa amini hannun jami'an tsaro da suka tsare ta saboda saka mayafi ba yadda dokar irin ta ce ba peru ta ɗage wato duka dokokin dakile bazuwar annobar corona ta kakaba daga ranar juma'a tana ɗaya daga cikin ƙasashen da cutar ta yi wa mummunar ɓanna gwamnatin shugaba pedro castillo ta sanar da dokar ta bace a watan maris ɗin 2020 kuma yanzu ta sanar da cewa ta zo ƙarshe yanzu haka ana kan rigakafi a kai a kai a faɗin peru sama da mutum dubu ɗari biyu ne suka mutu bayan kamuwa da cutar ta covid-19 a can sai dai za a ci gaba da amfani da takunkumin rufe fuska a cikin jama'a to ƙarshen labarin kenan daga nan sashen hausa na bbc To a gaida Jabir Mustapha Sambo da ya karanto muna labaran duniya. kamar yadda kuka ji tun a labaran duniyar shugaban rasha vladimir putin ya zargi kasashen yammacin duniya da kokarin tilasta siyasarsu da al'adunsu da kuma salon tafiyar da rayuwarsu a duniya a wani babban jawabinsa shugaban na rasha ya nanata cewa ƙasarsa na da nata tsarin rayuwa da al'adunta da za a rika tunawa da su ga rahoton bilkisu babangida yayin da yake ambato kalaman wani marubuci alexander solzhenitsyn Shugaba Putin ya zargi kasashen yamma da kasancewa masu nuna karfin iko ido rufe wanda duka nuna wariyar jinsi da amfani da siyasa da tattalin arziki da al'ada wajen mulkar wasu kasashen ne. Власть над э, Yace nuna karfin iko akan kasashen duniya shine wasa da hankalin da kasashen yamma ke amfani da shi. Amma wannan wasa da hankali ko shakka babu mai hadari ne da kuma zub da jini. Zan kuma iya cewa mummunan abu ne. abu ne da ke haramta wa wasu kasashen martabobi da daraja da mutuntakar su tare da nuna halin ko in kula ga yanci da muradun da kasashen yamma ke yi. Не Mr. Putin ya kuma ce yunkurin kasashen yamman na kankanewa ne ya haddasa yaki a ƙasar Ukraine ya kuma ƙara da cewa dole sai Amurka da aminanta sun tattauna da Moscow. Ya ce Yace kusan cewa a ko da yaushe ina yin amanna da ƙarfin amfani da hankali. Don haka na amince da cewa dole daga ƙarshe sabbin cibiyoyin gudanar da harkokin mulki na ƙasashen duniya da ƙasashen yamma za su fara tattaunawa akan samun daidaito game da makoma iri разговор об общем для нас будущем. Shugaba Putin ya nemi kare matakin mamayar Rasha a Ukraine, matakin da yanzu haka ya bar ƙasar cikin kasancewa saniyar ware. Mr. Putin ya kuma zargi kasashen yamma da amfani da batun makamashin nukiliya a kan kasar Rasha don tilastawa aminanta juyawa Moscow baya. Sai dai kuma kasashen yamman sun yi watsi da zargin barazanar nukiliyar da fadar Kremlin ɗin ke yi musu. rahoton bilkisu babangida kenan to idan muka je najeriya 'yan kasar ne musamman mazauna babban birnin tarayya abuja ke ci gaba da bayyana ra'ayinsu dangane da yadda suka waye gari suka tara an kargame ɗaya daga cikin manyan shagunan da ke birnin wannan dai bai rasa nasaba da gargaɗin da wasu manyan kasashen duniya suka yi na yiwuwar kai hare-hare a babban birnin na najeriya wakilin mu khalifa shehu dokaji ya ziyarci katafaren shagon da ake kira jabi mall a abuja ga kuma rahotonsa nan ina daura da kofar da ake shiga cikin jerin gwanon shaguna da ke jabi wanda aka fi sani da jabile kamar yadda nake iya gani duk wanda ya zo walau na tafa walau na cikin mota da ya zo zai shiga cikin wannan guri ba a barin sai ya shiga daga nan inda nake iya hango ciki babu mota ko guda ɗaya a ciki sai jami'an tsaro da suke kula da wannan guri a daura da wannan guri akwai wasu waɗanda na gansa a wannan guri waɗanda da alama masu kasuwanci ne sun shaida min yadda lamarin ya kasance na ga wani shi nan wanda ya fara bayyana min sunansa sunana Clement Godwin ne tun safe na fita daga nan tun safe gareji ba kowa a gareji ai wallahi da safe nan mun zo ana ce mana wai mun ce menene ya faru wanda ba mutane a shoprite an kule wai ba aiki yau eh saboda sauran wanda abubuwa da sun je daga yan cewa wai US embassy an ce ya koyi abubuwa terror eh banda suna da su shiga sun soro ma to nan ma ga wata wacce na ganta ita ma a bakin wannan shago zan so in ji su eh, zaki faɗi suna ne safiya muna yawan dai zuwa nan wajen abin da bai taɓa faruwa ba to da na zo yau sai na ga yanayin da nan waje an kulle yanayin wajen a ah, sai da zo sai kawana din da take gaya min cewa ai ba ta da waya da ta kira ni to kamar me da dalili aka faɗa na rufe yaushe wajen wai ko ana shirin a sa bom a wajen ne shi yasa ka cewa kulle wannan in ba ka ba ana shirin ma a zo a sa a nan wajen shi yasa suka kulle shop din da ma muna nan ma mici ne ba ka na a aje to sai daren daren yan sandan Najeriya ta ce ba ta da masaniyar cewa rukunin shaguna na Jabilek yau ya kasance a rufe wanda iya sanin su babu wata barazanar tsaro da ake fama da shi a babban birnin tarayyar kasar Abuja ga dai karin bayani da ke kula da babban birnin tarayyar DSP Josephine Ade ke cewa To ai mu ban ba da shawara ba ko ba mu ce a rufe wuri ba ba mu ce akwai threat ba. wayannan abubuwan su ne da sun yi ma su ne suka yi mu we don't know anything about that to kenan mutane su ci gaba da harkokin su ba tare da fargaba ba mutanen Najeriya su ci gaba da harkokin su ba wani threat a ko ina mu ba mu ce akwai wani threat ba mu san da wani threat ba a farkon makon da muke ciki ne da aka samu bullar wasu takwayen sanarwa daga ofishin jakadancin Amurka da na Burtaniya da ke Najeriya na jan hankalin 'yan kasar biyu da su cewa wuraren taruwar al'umma da kuma kasuwanni da ma makarantu bisa zargin cewa cewar akwai yiwuwar kai hare-hare irin waɗannan wurare. Bayan bullar wacce sanarwa, gwamnatin Najeriya ta mayar da martani inda aka jiyo ministan yaɗa labaran ƙasar Laya Muhammad na sanar da ɓacin ransu game da jerin gargaɗi da ofishin jakadancin Amurka a Najeriya da ke fitarwa barazanar kai hare-hare a wasu sassan ƙasar ciki har da babban birnin ƙasar Abuja. Khalifa Shehu Dokaji, sashen Hausa na BBC daga Abuja a Najeriya.